Ayyukan manzanni Sura goma sha biyar Sai kuma waɗansu mutane suka zo Antakiya daga yankin Yahudiya suna koya wa ’yan uwa masu bi suna cewa, Idan ba an yi muku kaciya kamar yadda al'adar Musa take ba, ba za ku iya samun ceto ba. Ba karman gardama Bulus da Barnabas suka yi da mutanen nan akan wannan magana ba. sai aka sa Bulus da Barnaba da kuma waɗansu su je Urshalima wurin manzanni da dattawan jama'a masu bi domin su tattauna a kan wannan magana. Jama'ar masu bi ta raka su suka tafi suka bi ta ƙasar Finikiya da Samariya suna ba da labarin yadda waɗanda ba Yahudawa ba suka ba da gaskiya, wannan ya sa duk masu bi suka yi farin ciki sosai. Da suka isa Urshalima, dukan jama'ar masu bi da manzanni da dattawan jama'ar masu bi suka yi musu maraba, sai Bulus da Barnaba kuma suka ba da rahoton duk abin da Allah ya yi ta wurinsu. Amma waɗansu masu bi ’yan kungiyar Farisiyawa suka tashi tsaye suka ce, Dole ne a yi wa masu bi waɗanda ba Yahudawa ba kaciya, a kuma sa su dole su bi koyarwar Musa. Manzannin da dattawan jama'a masu bi suka taru domin su tattauna a kan wannan magana, bayan da aka yi ta gardama sosai, sai Bitrus ya tashi tsaye ya ce musu, ’yan uwa, kun sani tuntuni Allah ya zaɓe ni a cikinku, cewa ta wurina ne waɗanda ba Yahudawa ba, za su ji labari mai daɗi su kuma ba da gaskiya. Allah kuwa wanda ya san zuciyar kowa ya nuna cewa ya karɓe su da ya ba su ruhu mai tsarki kamar yadda ya ba mu, kuma bai nuna bambanci tsakaninmu da su ba, gama ya tsaftace zukatansu ta wurin ban gaskiyarsu. saboda haka don me kuke gwada Allah ta wurin wa almajiran nan gungumen da yake danne su wato dokokin da mu da kakanninmu duka ba mu iya ɗaukawa ba amma mun gaskanta da cewa ta wurin alherin ubangiji yesu ne mun sami ceto kamar yadda su ma suka samu sai duk taron mutanen suka yi shiru suka saurari barnaba da bulus sa'an da suka ba da labarin alamu da ayyukan ban mamaki da Allah ya yi ta wurinsu a cikin waɗanda ba Yahudawa ba. Bayan da suka gama magana, sai Yakub ya amsa ya ce, ‘Yan uwa, ku saurare ni, Siman ya ba da labari, yadda Allah ya fara nuna kauna ga waɗanda ba Yahudawa ba, ta wurin keɓe wata jama'a daga cikinsu ta zama tasa, wannan kuwa ya yi daidai da maganar annabawa yadda yake a rubuce cewa, Bayan haka, zan dawo in sake gina gidan dauda da ya rushe, daga zamansa kufai zan sake gina shi, in kuma sabunta shi. Ta haka ragowar mutane za su neme ni, ni Ubangiji, waɗanda ba Yahudawa ba, da na zaɓa su zama nawa. Haka Ubangiji ya faɗa. shi da ya bayyana waɗannan abubuwa tun zamanin da, saboda haka na ga bai kamata mu masa ma waɗanda ba Yahudawa ba, waɗanda suke juyewa ga Allah, sai dai mu rubuta musu wasika, mu gaya musu kada su ci abincin da aka mika wa gumaka, kada su yi lalata, ko su ci naman dabbar da aka murɗe, da kuma nama da jini. Gama tun zamanin da, a kowane gari, akwai masu yin wa'azi da koyarwar Musa. ana kuma karanta ta a majami'u a kowace ranar hutu ta mako. Sai manzannin da dattawar jama'a masu bi tare da dukan ’yan jama'ar masu bi suka ga yayi kyau su zaɓi waɗansu daga cikinsu su aike su zuwa Antakiya tare da Bulus da Barnaba, sai suka zaɓi Yahuda wanda ake ce da shi Barsaba da kuma Sila. waɗanda su shugabani ne cikin masu bi, suka ba su wasikar da take cewa, Daga ’yan uwanku manzanni, nan dattawan jama'ar masu bi, zuwa ga masu bi waɗanda asalinsu ba Yahudawa ba ne, a Antakiya da ƙasar Suriya da da Kilikiya, muna gaisuwa. Mun sami labari cewa waɗansu daga cikinmu sun tayar muku da hankali, da maganganunsu suna rikitar da ku, ko da yake ba mu muka umarce su su yi haka ba, domin haka bayan da muka tattauna sai muka ga yayi kyau mu zaɓi waɗansu mu aika muku su, tare da abokanmu wato Barnaba da Bulus, waɗanda suka ba da ransu saboda sunan Ubangijinmu Yesu almasihu. Domin haka mun aiko muku da Yahuda da Sila, su da kansu za su tabbatar muku da waɗannan abubuwa da bakinsu, gama Ruhu mai sarki ya ga ya yi kyau. haka kuma mu ma muka ga yayi kyau, kada a sa muku wani nauyi fiye da na waɗannan abubuwa da suka zama dole, wato, ku kiyaye kanku daga abin da aka mika wa gunki, da cin nama tare da jini, da cin nama dabar da aka murɗe, da kuma lalata, idan kun kiyaye kanku daga waɗannan abubuwa, kun yi abin da yake da kyau kenan, ku huta lafiya. Sai aka aike su suka tafi Antakiya. da suka tara jama'ar masu bi, sai suka ba da wasikar, da jama'ar suka karanta wasikar kuwa suka yi farin ciki saboda karfafawar da suka samu. Yahuda da Sila kuma, domin su annabawa ne, suka yi wa ’yan uwa gargaɗi da maganganu masu yawa, suka kuma karfafa su, bayan da suka yi ’yan kwanaki a wurin. sai aka sallame su lafiya suka koma wurin waɗanda suka aiko su, amma Sila ya ga ya yi kyau ya zauna a nan tukuna, Bulus da Barnaba kuwa suka yi ’yan kwanaki a Antakiya, su da waɗansu mutane da yawa suna koyarwa suna kuma yin shelar kalmar Ubangiji. Bayan ’yan kwanaki, Bulus ya ce wa Barnaba, Zo mu koma duk garuruwan da muka yi shelar kalmar Ubangiji a da, mu ziyarci ‘yan uwa, mu ga yadda suke. Barnaba ya so su ɗauki Yohana, wanda ake ce da shi Markus, ya tafi tare da su, amma Bulus ya ga bai yi kyau su tafi da Markus ba, saboda a da ya bar su a ƙasar fanfiliya ya kuma ki ya ci gaba da yin aiki tare da su. Rashin yarda ya yi zafi har ya kai su ga rabuwa, Barnaba ya ɗauki Markus suka shiga jirgin ruwa zuwa Sayifirus. Amma Bulus ya zaɓi Sila suka tashi bayan da masu bi suka mika su ga alherin Ubangiji ya kiyaye su, suka bi ta kasashen Suriya da Kilikiya. suna ƙarfafa dukan jama'ar masu bi.